A cikin abincin mu na yau da kullum, muna amfani da man dahuwa iri-iri da ake sayarwa a cikin kasuwanni. Bello Abdulrazak ƙwararre ne fannin ciyarwa, ya muna bayani na yadda ya kamata mu zaɓi man dafuwa na ƙwarai mai inganci ga lafiya. Abu mafi mahimmanci da ake nema a cikin mai shine sinadarin da ake kira Asidigara, Akwai wanda ake kira gara mai kabri da marar kabri. Abin da yake tabbatar da ingancin mai shine sinadarin da ake kira Asidigara wanda bai da kabri. Ko a cikin sinadarai abu biyu ne ake nema da ake kira omega 3 da omega 6 waɗanda suna da mahimmanci ga kwakwalwa ga mace mai ciki kuma waɗannan sinadarai suna da mahimmanci na na ba da kuzarin jiki da kuma kariya daga cututtuka na bugun zuciya. Kenan ya kamata a nemi mai mai kyau kuma gane ingancin mai shine walƙiyarsa, amma man da ya ɓaci shine wanda ya daɗe ajiye inda har ma ƙamshinsa yana sakewa. Yaya ake bambanta mai na tsanwa da wanda ake fitarwa ga dabobi? Bambanci tsakanin waɗannan mai biyu su ne mai na dabbobi yana da haƙurin zafi, alhali akwai bambanci ga mai na ‘ya'yan itatuwa. Mai mafi inganci shine wanda bai saurin lalacewa, don haka ya kamata a kiyaye su. Amma mafi yawan matsalolin da ake cin karo da su, mutane sukan yi ƙungiya na mai na dabbobi da kuma mai na ‘ya'yan itatuwa. Abin da ya sanya mafi yawa kuna ganin mai na 'ya'yan itatuwa a cikin yanayin zafi. Misali man gyaɗa mai ne mai kyau, sai dai hanyoyin da ake bi ana sarrafa shi na hannu ne, wanda ba ya iya tanadin waɗansu sinadaran. Amma in ban da haka man gyaɗa mai ne da ke da sinadarai. Shin kowane mai na da nagarta ga soye-soye? A yayin da mai ya yi baki cikin suya abu ne da yake iya haddasa cutar kansa, kenan ana shawartar jama'a kada su yi amfani da irin wannan mai.